masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an gari cikin koshin lafiya ga dai jirin abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga kuma sai mu kawo muku sauran sharshen da muke dauke da su inda za mu fara kawo shirin nan na duniyar mu a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya da yan fashin baki a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokuta daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare wanda kan bayyana ra'ayoyin masu saurare dangane batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu bayan kuma akwai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan kawo bayanai dangane da abubuwa da suka shafi tarbiyya a cikin rayuwa ta zamantakewa sai shirin wani karshe shirin nan na afirka a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan safiya da yardar allah sai a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga mahimman kanin labaran Ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da a cikinsa ta nuna wasu gwamman ɗalibai da ta ce na makarantar kankara ne da ta sace. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya killace kansa bayan da gwaji ya tabbatar da cewa ya kamu da cutar corona. Kotun tsarin mulki a Nijar ta ce ba za ta lamunta da take-taken da wasu jam'iyyun siyasa na kasar ke yi ba a baya-bayan nan. To yanzu ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da a cikinsa ta nuna wasu gaman ɗalibai da ta ce na makarantar sakandaren kwana ta maza ce ta kankarar ta sace a jihar Katsina yau kusan mako guda. A cikin hoton bidiyon da aka saka na mintuna shida da ɗigikoki talatin a nuno wani ɗalibi fuskarsa cike da ƙura yana cewa yana daga cikin ɗalibai ɗari biyar da ashirin da mayakan abubakar shekau suka sace a ranar juma'a da ta gabata a makarantar kankara. an kuma nuno sauran ɗaliban a bayansa su ma fuskokinsu cike da ƙura da alamu kuma suna cikin mawuyacin hali baya ga hakan aka watsa wani saƙon sauti na wani mutum da aka bayyana da abubakar shekau yana mai cewa ga mutane na wannan kuma yaran ku ne ɗaliban sun ƙara da cewa an kashe wasu daga cikinsu inda suka roƙi gwamnati ta biya buƙatun ƙungiyar domin ta sake su harin na makarantar kankara ya maimaita abin da ya faru ga 'yan matan makarantar sakandare ta garin Chibok a cikin shekarar 2014 wanda kuma babban kalubale ne ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wanda ya cika shekaru 78 a wannan Alhamis. Buhari wanda dan asalin jihar Katsina ne da ke shugabancin Najeriya don cikin shekarar 2015 ya sanya yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a cikin manyan alƙawuransa. Fadar shugaban ƙasa a Faransa ta sanar cewa shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar corona a sanarwar da fadar ta elize ta fitar ta ce gwajin da aka yi wa shugaban kasar a ranar alhamis bayan ya so mashin wasu alamu ya nuna cewar ya harbu da cutar ta covid-19 sanarwar ta ce shugaba macron zai killace kansa na tsawon kwanaki bakwai kamar yadda dokoki suka tanada amma dai zai ci gaba da gudanar da ayyukansa daga nesa ma'ana ta kamar bidiyo da kuma wayar tarho a halin da ake ciki dai tuni makusantansa da kuma wasu manyan jami'ai na kasar da ma na ketare suka sanar da killace kansu bayan yin mu'amala da shi a baya-bayan nan daga cikin su dai akwai firaministan faransar da na spain da kuma na portugal sai dai an ce gwajin da aka yi wa matar shugaban na faransa brigitte macron ya nuna cewa bata kamu da cutar ba tuni dai wasu shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya suka fara isarwa da shugaba macron sakon fatan samun sauki kafin shugaba macron dai akwai shugabanni da suka kamu da cutar corona a baya kamar takwararsa na amurka donald trump da na brazil jar bolsonaro sai kuma firaministan burtaniya boris johnson kuma duk sun warke daga cutar sun kuma ci gaba da ayyukansu kotun tsarin mulki a jamhuriyar niger ta ce ba za ta lamunta da take-taken wasu jam'iyyun siyasar kasar ba a daidai lokacin da ya rage kasa da kwana goma a je babban zaben kasar a sanarwar manema labarai da ta fitar kotun tsarin mulkin kasar ta ce ba za ta amince ba da duk wata barazana ga mambobinta ko kuma hukumar duk wani wasa da kudurorinta ba abin da za a lamunta da shi ne ba wanda hakan ya saba wa dokoki wannan dai na zuwa ne bayan da wasu jam'iyyun adawa na kasar suka bukaci kotun da ta fayyace musu kace na can da ake yi kan zai hancin takardun zama ɗan ƙasa na ɗan takarar jam'iyya mai mulki a ƙasar ta pnds tarayya cewa da malam bazo muhammad yan adawa dai na ci gaba da kalubantar hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke inda ta wanke malam bazum ɗin. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta ce ta dakatar da tallafin kuɗin kimanin miliyan casa'in na euro da ta ce za ta baiwa ƙasar Habasha saboda rikicin yankin Tigray. EU ta ce a halin da ake ciki yanzu ba za ta iya zuba wa ƙasar Habasha kuɗaɗen ba wanda tallafi ne ga kasafin kuɗin ƙasar da aka shirya zubawa a ƙarshen wannan shekara kamar da wata kakakin kwamitin kungiyar ta eu da ke brussels ta tabbatarwa da kamfanin dillancin labaran afp dole ne a cewar jami'ar pisonero hernandez hukumomin habasha su ba da cikakkiyar dama ta gudanar da ayyukan ceto ga mabukata a yankin na tigray kuma wasu daga cikin sharuɗin da kungiyar ta EU ta gindaya dole ne fararen hula su samu mafaka a ƙasashe makwabta sannan kuma a kawo ƙarshen kalaman nuna ƙiyayya da ƙabilanci baya ga hakan kuma hukumomin kasar su gudanar da bincike kan zarge-zargen da zarge-zarge da take hakkin bil'adama da kuma dawo da hanyoyin sadarwa da baiwa kafofin yada labarai damar shiga yankin na tigray a ranar 4 ga watan nuwamba ne firaministan habasha abi ahmed ya baiwa sojoji umarnin kaddamar farmaki kan 'yan kungiyar tplf da ke rike da iko a yankin na tigray wanda kuma a baya-bayan nan suka fara bijirewa gwamnatin tarayyar habasha rikicin na yankin tigray ya yi sanadin mutuwar dubban mutane a cewar kungiyar international crisis group da ke habibiyar rikice-rikice a duniya sai kuma mutum dubu hamsin da rikicin ya tilasta wa tserewa daga gidajensu a cewar majalisar ɗinkin duniya tawagar masana kimiyya ta kasa da kasa da hukumar lafiya ta duniya who ta kafa domin binciken tushen kwayar annobar cutar corona za ta isa ƙasar china watan janairu na shekara mai shirin kamawa kamar da wani kakakin hukumar ta who ya sanar jami'an dai bai yi bayani ba sosai kan yadda tawagar za ta yi aikin amma manyan jami'an hukumar ta who sun sha bayyana cewa ko kuma sun sha buƙatar tawagar ƙwararrunta ta isa yankin wuhan na china da ake kallo a matsayin nan ne cutar ta fara bulla tawagar dai ta kunshi masana kimiyya guda goma daga kasashen denmark birtaniya holland austria rasha vietnam jamus da amurka da qatar da kuma japan binciken dai zai mai da hankali ne kan tushen cutar da kuma yadda aka yi ta yadu zuwa ga dan adam amurka wacce ita ce kasar da cutar ta fi wa illa inda mutane sama da dubu ɗari uku suka mutu na mai zargin hukumomin pekin da kumbiya-kumbiya kan batun cutar ta corona sannan kuma hukumar lafiya ta duniya ta mika kai sosai ga kasar ta china abin da ya sama amurkar karshen gwamnatin shugaba donald mai barin gado ta fice daga hukumar to labaran duniyar kenan to gaishe da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirye-shiryen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin fashin baki akan su har ma da jin mahangar masana'o su lokutan sai a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. Duniyarmu a yau.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 Yahudawa suka koma suna mika kai ga munanan manufofin yahudawan hayuniya da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a wata sanarwar da take nuna zurfin raunin da ya addabi mutane masu yanci da daraja a cikin al'ummar larabawa saboda yaduwar cutar cin amanar ƙasa a tsakanin waɗanda suke rike da madafin iko a matsayin sarakuna masu mulkin gargajiya shehunan malamai da shugabanni wannan mummunar cuta mai guba ta watsu har a tsakanin masanan larabawa fitattu don haka cutar take saurin raunana al'ummar larabawa wannan cuta mai saurin yaduwa a wannan lokaci ita ce soki aƙidar sahayuniyanci sakamakon haka babbar sakatariyar jam'iyyar ma'aikata ta ƙasar algeria labour party luisa hanun ta yi kira ga mahukuntan ƙasar ta kan hanzarta ficewa daga cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link bayan da Yahudan sahayuniya suka mamaye ƙungiyar a jawabin da saida hanun ta gabatar a zaman taron bangaren siyasar jam'iyyar ta ta bayyana matakin da ƙasar maroko ta ɗauka na shiga sahun ƙulla alaƙar jaka kadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da cewa wata mu'amala ce tsakanin mahukuntan maroko da haramtacciyar kasar isra'ila da za ta ci gaba da zama hatsari kan kasar algeria tare da killace ta gami da samun sauƙin shigar aƙidar sahayuniyanci cikin yankin maghrib arabi da ma nahiyar afirka baki ɗaya hakanan sai da hanon ta ƙara da cewa matakin da kasar maroko ta ɗauka yana matsayin ƙara rubuta wutar rikici ne da shugaban kasar amurka mai barin gado donald donald trump ya kitsa da nufin tarwatsa al'ummar falastinu ta hanyar 'yan koransa da suke yankin gabas ta tsakiya da nahiyar afirka matsayin sayida hanun yana fayyace matsayin mafi yawan al'ummar algeria ne da suka shahara a fagen kare manufofin al'ummar falastinu da ake zalunta tare da jaddada cewa babu amfanin samar da kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa matukar kungiyar za ta koma tana rusa manufofin al'ummar larabawa da nufin cimma munanan manufofinta na ƙashin kai kanta sakamakon haka ci gaba da zaman kasar algeria a cikin kungiyar ta arab link zai janyo kwadaitar da mahukunta kan yin sassauci dangane da batun haƙoƙin al'ummar falastinu lamarin da zai rusa matsayi da kimar algeria a gefe guda kuma akwai wata mahanga ta wata tawaga a cikin kasar ta algeria da kuma tsakanin kasashen larabawa da suke ganin muhimmancin ci gaba da kasancewar kasashen larabawa a kungiyar arab link tare da mika mata ragamar jagorancin kare kare manufofin kasashensu duk da kasancewar kungiyar a halin yanzu ta miƙa kai ga manufofin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da yake matsayin cin amana da ha'inci tare da kulla yarjejeniyar tsaro da na soji da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da a fili yake matsayin babban zagon ƙasa ga manufofin al'ummar falastinu da al'ummar larabawa musamman ƙasashen da gwamnatin yahudawan sahayuniya ta mamaye musu yankunan ƙasashe ƙasar algeria tana daga cikin kasashen larabawa da suka jajirce kan kare yarjejeniyoyi kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a tsawon lokaci sai dai a halin yanzu da wasu gungun ƙasashen na larabawa suka janye daga kan kyawawan manufofin kungiyar na kare haƙoƙin ƙasashen su da na 'yan uwansu da suke cikin ƙangin bakar siyasar mamayar yahudawan sahayuniya hakan zai iya raunana matsayin ƙasar ta Aljeriya, musamman ganin yadda manyan ƙasashe a tsakanin larabawan irin saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi watsi da ƙudurorin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa tare da yin gaban kansu wajen karfafa siyasar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya hakika wannan bakar aniya ta yahudawan sahiyuniya yar mamaya da cikakken goyon bayan gwamnatin amurka ta samu karbuwa a tsakanin wasu manyan kasashen larabawa musamman masu karfin tattalin arziki a cikinsu inda suke kokarin wargaza wasu daga cikin kasashen larabawa da suka ƙi miƙa wuya ga manufofin siyasar yahudawan sahiyuniya da amurka ta hanyar yin amfani da karfin tattalin arziki da na soji musamman ta hanyar kungiyoyin 'yan ta'adda misali yadda kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suke ci gaba da yin dirar mikiya kan ƙasar yemen da nufin wargaza ta ko yadda wasu kasashen larabawa suke ɗaukan nauyin kungiyoyin 'yan ta'adda da nufin rusa a ƙasar siriya libya da iraki sakamakon haka matsayin saida laisa hanun babbar sakatariyar jam'iyyar ma'aikata ta ƙasar algeria labour party ya zo daidai da mahangar shugaban kasar ta Aljeriya da yake daukan matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin cin amanar kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kuma sakamakon haka ya caccaki kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kan matakin da ta ɗauka na buɗe fagen kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a tsakanin kasashen larabawa tare da ƙoƙarin kwaɗaitar da sauran kasashen na larabawa kan wannan mummunan mataki jaridar al arabi ta watsa watsa rahoton cewa majiyoyi da dama sun habarta cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aiki da saƙon wasikar gargaɗi ga ƙasar Aljeriya kan matakin da shugaban ƙasar ta abdulmajid taboni ya ɗauka na yin suka dangane da matsayar mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa na ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma matakin da Aljeriya ta ɗauka na kusantar ƙasar turkiya musamman kan batun ƙasar libya rahoton ya ƙara da cewa a baya-bayan nan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun ɗauki matakin matsin lamba kan ƙasar algeria saboda nisantar goyon bayan siyasar su tare da ƙarfafa kyakkyawar alaƙar ta da ƙasar turkiya gami da ƙawarta qatar tare da gudanar da aiki tare a ɓangarori daban-daban shafin watsa labarai na magharib intelligence na ƙasar faransa ya watsa rahoton cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yunkuro da ƙarfi kan ƙasar algeria tare da gudanar da matsin lamba kan shugabanninta saboda wasu matakan da algeria take ɗauka da suka yi hannun riga da manufofin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria ta fara fuskantar matsala ce tun bayan da ƙasar turkiya ta ƙarfafa matsayinta a tekun mediterania lamarin da haɗaɗɗiyar daular larabawa take ɗaukan hakan a matsayin babbar barazana ga shirinta na faɗaɗa manufofinta a yankin shafin watsa labarai na ƙasar faransa ya ƙara da bayyana cewar dambarwar siyasa ƙasa ta ƙara yin kamari ne tsakanin ƙasashen biyu tun a shekarar da ta gabata bayan da gwamnatin algeria ta fito fili ta goyi bayan turkiya dangane da rikicin ƙasar libya da kuma matakan da ƙasar ta algeria take ɗauka kan wasu batutuwa na daban a yankin da suka yi hannun riga da manufofin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewar shafin maghrib intelligence mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun aiki da wasu saƙonnin nuna rashin jin daɗinsu dangane da matakan da gwamnatin algeria algeria take ɗauka amma babu wani abu da ya sauya dangane da bangaren mahukuntan algeria kuma abin da ya kara fusata mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa shine matakin da shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni ya ɗauka na yin suka dangane da matakin da wasu ƙasashen larabawa suka ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya a ranar 20 ga watan satumban wannan shekara ta 2020 shugaban ƙasar ta algeria bai takaita da yin tofin allah ne kan matakin ba har sai da ya fito fili ya yi mikiya kan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa don haka mahukuntan na abu zabi suke ɗaukan duk bambamin shugaba abdulmajid a kansu ya ƙare masu fashin baki suna cewa sheikh muhammad bin zaid ali nahayan yarima mai jiran gado na abu zabi kuma babban kwamandan kolin rundunar sojan haɗaɗɗiyar daular larabawa yana adawa da duk wata tafiyar ta yi hannu riga da mahangarsa kuma a kullum burinsa shine ƙoƙarin ƙoƙarin ganin kasashen da suke kawance da ƙasarsa, suna tafiya a kan tsarinsa da burinsa domin samun damar faɗaɗa tasiri a yankin kuma duk ƙasar da ta bijire to yana ɗaukan hakan a matsayin ƙalubale gare shi don haka zai ɗauki matakin tursasawa kanta hakanan masu sanya ido kan al'amuran da ke kai komo suna cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da a halin yanzu sheikh muhammad bin zaid ali nahayan yarima mai jiran gadon abu zabi ke juya akalarta tana tana ɗaukan al'amari ne a mahanga guda ko dai ka kasance tare da ita ko kuma makiyanta ita dai kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta gindaya sharaɗin ƙulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar palestinu akan iyakar da aka sha ta tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falisinawa amma duk da matakin da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain game da sudan da kuma a halin yanzu kasar maroko suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙasashen larabawa wanda aka cimma a zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan tun a shekara ta 2002 a ƙarƙashin shirin zaman lafiya a tsakanin larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila kuma duk kasashen na larabawa suka amince da haka sai dai babu wata matsaya da ta fito daga kungiyar haɗin kan kasashen larabawa har zuwa yanzu ko suka dangane da matakan da kasashen larabawa suke ɗauka na yin kunnen uwan shegu kan yarjejeniyar da kungiyar ta cimma masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. Tuwan sai shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron mu barkan kuda warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da suka shafi rayuwa ta da kullum, al'adu, siyasa, tattalin arziki, tsaro, kai har ma da sada zumunci. Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin. Ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana da Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar Bauchi. Hakika wannan zanga-zangar da wasu matasa suke yi a jihar Katsina domin gani an sheto ɗaliban makaranta da aka sashe a kankara gaskiya wannan zanga-zangar ya yi kyau muna fatan gwamnati za ta gaggauta sheto rayukan waɗannan ɗaliban da ƙyan bindiga suka sashe muna addu'ar kuma allah bangiji ya kubutar da su kuma muna roƙon allah bangiji ya kawo mana ƙarshen kungiyar yan ta'adda a ƙasashen mu afirka da ma sassan duniya baki ɗaya na gode jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadoro diga gadan fulani wadda shugaban ƙungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dandalin bihiyar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗaktai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar to a gaskiya zan yi tsaukaci dangance da tece ce da ake wa dan takara yadda tarayya jagoran yadda tarayya bazin Mohamed to yana da kyau a ce biyan da za a yi sun yi sun tantama an daidaita komi da komi kafin a ce lokacin zaɓe tun da kun ga deja wuri ya kure kuma wasu maganganu suna hutawa daga yan adawa to ba zan wani kalubale ne a gare ka domin idan har ka san akwai cikakken ka wanda ya kamata a ce yau ka hudu ka tabbatar musu da hujja tunda kotu ta yi yanke hukunci wanda kowa ya san an yanke hukunci kuma daga baya yan adawa suna hutawa suna maganganu wanda na bayan hukuncin kotu ne kenan kuwa yana da kyau a yi ta ta kare saboda zaɓe yana ƙara ƙuratawa don ba ma fata wani abu ya zo ya rarraba kawunan 'yan ƙasan ta nijar ƙasa mai haɗin kai na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon boh eh, mai magana ni ne hassan talba george Potiskum. ina so ne amfani da wannan dama ne kira ga gwamnatin najeriya sakamakon magana da minista eh, sadarwa eh, dr isa aliyu fantami na cewa a dakatar da rigista star kamfani sakamakon mu tunaninmu gaskiya gwamnati tun da ta ki nema matasa aikin yi wannan kamfanin ntm nan ya yi iya bakin kokarinsa matasan da suke benefit ta bangaren eh, samun eh, abun dogaro ga kai ga wannan kamfani idan suka rigista duk karshen wata suna samun albashin su ta wannan kamfani yanzu wajen matasa miliyoyi da yawa an dakatar da wannan abubuwa yana za a sama musu aikin yi wannan kara samun daurewa eh, gindi ne ga zaman banza ga kuma kawo matsalar tsaro a najeriya yana kira ga gwamnatin najeriya ya kamata ta duba wannan lamari idan za a ba su dama su ci gaba da rigista ko da nil nomba ne duk ba matsala ba ne amma nan gaskiya ƙudurin da ya kawo mu talakawan najeriya ba mu yadda da shi ba muna kira ga gwamnati ta duba wannan eh, wannan shawarwari da muka bayar daga naku hassan talbaji Dutch fataskum eh, daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio mai albarka kiran radio iran eh, ban zai ne ke muku fatan alheri daga nan agadisin nijar kenan me ni abin da na tsoka baki na cikin shi biskan harkar zaɓe da ya kama a yanzu dai a nijar dai za a cewa me abin da nake so in jawo kuna yan uwana matasa da allah ajiye hankali a nasu da allah a san irin abubuwan da ake yi kuna ganin yanar gizo ga tanan ta tahi da mutane ana faɗin abubuwan da ba su da tabbas abubuwan da ba haka nan ba karece karece ana turawa da Allah a ajiye hankali da Allah ko ban zabe da kuke ganin shi mulki wanga na Allah ne mu ba da muka iya kawai sai da mu addu'a Allah zai amana mafi alheri mu talakawa mu samu mai tausayin mu saboda ci gaban mu Nijar gabaki daya ci gaban al'umma a ajiye hankali a yi zabe cikin lafiya da lamana wata ta alheri zuwa gare ku ban zai mun Nijar Agadez. kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to zan yi kira ne ga matasa 'yan niger gaskiya matasa masu yada labaran karya domin yin amfani da wannan dama su ci zarafin wani ko dan siyasa ko wani mai kuɗi ko wani dai wanda ake ganin yana da wata martaba to wannan matasa kuna bata lokacin ku ne wannan ya kamata dai matasan niger hankalin ku ya dawo a kanku kamar su 'yan siyasa da suke amfani da ku kawai kamar ku matasa kuna tura mota ne ta tashi ta badaɗe ku da ƙura su ku taya su su yi farfaran da siyasa su kuma shi kenan su kyale ku kuma 'yan siyasar nan da kuke gani za ku kama a kansa a haɗe yake ku matasa ku ne ake ake wanawa kuna cin zarafin 'yan uwanku matasa da kuma wani ɗan siyasa wanda da magoya bayan shi kun ga wannan abu ne wanda bai dace ba matasan Nijar ya kamata hankali hankalinku ya dawo a kan ku ku ga yanda abubuwan suke tahiya kar ku yarda ku yada labaran karya ku ci zarafin wani saboda wani dan siyasa ya cimma maradin shi ku kuma sai wahala ko kuma a bar ku da bakin jini da fatan dai matasan Nijar sun ji wannan kira suna na mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta Iran yana muku fatan alheri da sakon tayar murna ga dukkan al'ummar musulmi na wayewar garin lafiya rashin wannan kakabe kakaben takunkuman da tsohuwar gwamnatin amurka take yi tana yi ne na borin kunya na faduwar ta ko kuma da yaya abun yake tana son ta bar ma sabuwar gwamnati ayyuka ne na daban-daban ko kuma da yaya abun yake ne a huta lafiya bisalam sunana usman salisu mani suya assalamu alaikum wa wabarakatuh radio iran mai albarka ta fatan ne kuna cikin koshin lafiya kuna tare mai sauraron ku hamza yaro daga nan birnin agades a jamhuriyar nijar to gaskiya ni dai tsokaci da zani a kan shugabannin najeriya ne ya kamata gaskiya mutanen ga masu aikata wannan mummunan laifi daga yau a ce an sacewa an so gobe a ce an sare an tarewa an sa halibai su an musulmi ne wai amma kuma a aure a ɗauki mataki a kan mutanen gada an kama su sai ka ji an ce an sake su wanga abin da shine ke kara haddasawa ga abubuwa yanzu ina an kama su ana musu wani mummunan na hukunci wanda ya kamata a yi to da shi ke nawa an gabubuwan da rarrabiya za Assalamu alaikum BOH Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana na ku ne dai ne da kullum Miji Muhammadu wanda aka sani da suna Miji Soja ne a da tasawu a nan Zandar Nijar. To ina so yi kira ga shi shugaban fartin PNDS tarayya wato ainihin Bazum Muhammad. To da dai muna ji a gari ko in ce mutane suna cewa an ce an ce an ce ba dan kasa bane. To yanzu dai abu har ya kai an fara faɗi a cikin gidan radiyo ana magana akan haka din har ya kai ga abokan takarar shi ko abokan adawar shi su ma suna so su samu cikakken labari akan takardun da ake cewa na dan kasa ne ko ba dan kasa ne. to da ra'ayin wannan malamin ne da zan ja burki a shirin na yau ni Hassan barka da na kasance da ku nake mana fatan alheri a kasance lafiya to sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu Rau, barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shirin namu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa na jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rajon BOH ƙarƙashin hasa tv da ke birnin tehran da ni awar kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako. a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da sauraron bayanin allama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar islamic center for islamic propagation da ke birnin kano a Najeriya, inda za mu ci gaba da bayani akan yadda za a samu alaka soyayya da ƙauna a tsakanin iyaye allama mun shirya bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad mun riga mun yi bayani kan matashiya ta farko samar da yanayi mai dacewa wanda zai maganin samar da yara masu matsaloli a kowane janibin rayuwarsu idan ba a samu iyaye masu sajewa masu dacewa masu haɗin kai masu ƙauna to lallai za su samu yara ba za su iya samun yanayin da za su taso da tarbiyya ta garba matashiya ta bi shine alaƙar soyayya da ƙauna idan iyaye ba su da wani alakar soyayya da kauna tsakaninsu to wannan yana daga cikin musiba babba tsakanin yara tsakanin 'ya'yansu kamar a ce ƙasa ce babu alakar ƙauna tsakanin masu mulki yesu yesu misali ana rigima tsakanin shugaba da mataimakinsa mun ga abin da ya faru a wancan ƙasa sudan ta kudu yayin da aka samu matsala tsakanin shugaba da mataimakinsa ya kai ga yaƙi aka lalata ƙasa aka rusa ta aka kashe mutane bila adadin rashin ƙauna da soyayya yana nufin haifar da rashin nutsuwa rashin zaman lafiya don haka ne ubangiji subhanahu ta'ala ya muhimmantar da wannan bangare cewa daga ayoyinsa ya halitta muku daga rayukanku bibiyu wato namiji da mace me yasa yi maza da mata domin a samu nutsuwa zuwa ga wannan matan su ma matan su samu nutsuwa zuwa ga wannan mazan domin rayukan da inda miri yake koma zuwa gare su maza ne da mata sai namiji ya samu nutsuwa idan ya koma wajen matarsa sai mace ta samu nutsuwa idan ta koma wajen mijinta wannan ban taba samun wani yayi bayani irin wannan ba game da wannan aya rayukan nan da na maza da na mata ne ba kawai namiji ne yake samun nutsuwa ba idan ya koma zuwa gare ta ita mami tana samun nutsuwa idan ta koma zuwa gare shi waje alabai na kuma waddatan warhama ya sanya ƙauna da jin ƙai tsakaninku kamar yadda ya cikin suratun rum aya ta 21 Allah ya kira ta rai don muhimmantarwa cewa janibin rai shine babban muhimmi a jikin mutum ba bangaren jikinsa ba idan rai bata samu nutsuwa ba to jiki ba zai huta ba ba yadda za a jiki ya huta kullum fitina ce kullum rigima ce kai tana ma iya kaiwa ga zage-zage tana ma iya haddin kaiwa ga haddin dake-dake da ɗaukar ma abin duka a daki juna wannan shine fitina babba a cikin gida ya zamanto miji da mata babu alaƙar soyayya su don haka tun farko kada a bari a yi auren da babu alaka soyayya tsakaninsa tun farko idan ya zamanto haka ne da'iman shi in baya son ta ko in ita ce ba ta son sa ko in duka biyun ba sa son juna to lallai ta ta zo da sannan za mu zo bahasin aure a bayanan sautukanmu na aure kan babu tilas a aure sam Allah bai dada auren tilas ba ahlul baiti sun kirga shi a matsayin ba ma aure ba ne wayanda suke ba mabiyansu ba suna yin shi a matsayin aure sai zamanto su a wajen su aure ne rahamar da muka samu shi da ahlul baiti suka zartar da shi a matsayin aure kuma suka umarci mabiyansu su yi mu'amala da shi a matsayin mu'amala aure sau da wajen wayancan aure ne duk da kuskure ne a wajen su ba sa ganin shi a lissafin aure saboda haka idan aka samu aure na kiyayya da gaba tsakanin juna to fitina ta faru ta farko yaro ba zai sami inda zai samu nutsuwa ba masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH karkashin Hausa TV da ke nan binin Tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayanin yadda za a samu nutsuwa a tsakanin ma'auratan. domin wani abu da yake faruwa shine wanda yake kar mutane ba sa kula da shi wani abu ne ba a riskarsa shine sautari idan misali aka aura mace namijin da ba ta so idan ta samu ciki takan ji haushin wannan mutumin da ya mata ciki idan ko ta haife wannan cikin tana iya zuba wa wannan ɗan ko 'yar da ta haifa dukkan bala'in kiyayya na waccan kiyayyar da take wanda ya mata wannan cikin tare cewa mijinta ne za mu gan shi yana faruwa a cikin society idan mace ta samu ciki ba ta so yadda take kyamatar cikin kuma daga baya sai ya canja ya koma gaba da wannan yaron ko yarinyar kai ba ma wannan ba wani lokaci zai iya yiwa a ce ma tana son mijin amma tana kin ɗaukar ciki ko a yana son matar amma kuma yana kin ta yi ciki kun ga dai da so tsakanin su to amma sai wannan tunanin sai canja sai koma kyamata cikin sai koma kyamata yaran ko kyamata yarinyar sai wannan ya yi tasiri wajen alaka tsakanin iyayen da 'ya'yan a wajen mu'amala sai suke muhimmantar da su a mu'amala wanda daga baya yana iya kaiwa ga rushewar tarbiyyar yaran sai ga duk inda ya je shi bai damu da shi ba ko duk inda ya je bata damu da shi ba ko duk inda ta je ɗaya daga cikin su ko dukan su basu damu da ita ba haka sai rayuwar yara ta tozarta saboda haka alaƙar soyayya da rahama da jin kai da za ta kasance tsakanin miji da mata ita ce za ta samu musu nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali da nutsuwar rai da nutsuwar jiki kuma ita ce za ta kai ga ƙarfin ginin iyali wacce za ta kai su ga girmama juna da taimakekeniya ga juna wajen warware dukkan mushkiloli da matsaloli da ma za su iya fuskantar su tilas ne a samu wannan domin a samu daidaiton su da yara akwai wani marubuci da ya rubutu kan na littafi mashakilul aba fi tarbiyatul abna dr spock a cikin littafinsa shafi na 44 ya kawo wannan matsala yayin da yake cewa samun nutsuwar ran yaro samun nutsuwar ruhin yaro da jikinsa da rayuwarsa gaba ɗaya yana buƙatar samun alaƙa mai ƙarfi tsakanin iyaye ko yaushe yana buƙatar samun sajewa tsakanin wayannan guda biyu wajen fuskantar duk wani nauyi na rayuwa da yake fuskantar su kinan wajibi ne a samu dawamar alaka a kowace marhala tsakanin miji da mata in ana son wannan nasara soyayyan nan kada a ce akwai soyayya amma yanzu ta lalace a wannan zai lalata komai dole soyayyen nan ta kasance lokacin aure kafin haihuwar yaro kafin ma samun cikinsa lokacin samun cikinsa kafin haihuwarsa bayan haihuwarsa har zuwa girmansa idan da za mu kaddara an samu alaka mai kyau tsakanin miji da mata kafin su haihu amma lokacin da take ciki sai aka samu lalacewar alaka ya zama ba mai ƙaunar juna ba mai son wani to wannan fa zai iya tayar da matsala ga yar kai ba ma wannan ba bayan haihuwar yaron ma soyayya tsakaninsu ta tafi rashin nutsuwa ya same su kai ba ma wannan ba yaro ya girma idan iyayensa suka koma makiyan juna wani yana juyawa ya jamayin masa da mummunan sakamako a rayuwarsa da tarbiyyarsa so da ke kenan wannan soyayya ana bukatar ta a kowace marhala ne ta rayuwarsu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro kada dai a shafa allama ne ya fara koro bayani a wannan shimfiɗa amma lokacin ya yi mana irin halin nasa muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hayar santa for Land propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyohaki da ke nan karkashin hausa tv ni a da shida bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. kan sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a yankuna daban-daban na nahiyar mu ta Afirka ko kuma masu ke ci gaba da faruwa don yin sharhi kansu da kuma jin ra'ayin masana kan waɗannan abubuwa. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. Idan dai masu saurare ɗin ba su mance ba a shirmu da ya gabata mun tattauna ne kan batun sanarwar da kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifukan yaƙi wato icc ta yi a kwanakin baya da cewa za ta fara gudanar da wani bincike kan yiwuwar an tafka laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a najeriya tsawon shekarun baya bayan nan tun bayan ƙwallon annobar nan ta boko haram a ƙasar inda take zargin cewa 'ya'yan boko haram din da kuma sojojin najeriya din sun aikata waɗannan laifuffuka na yaƙi to wannan batu dai shine abin da muka tattauna kansa a shirin da ya gabata din inda muka yi ƙoƙarin amsa wasu tambayoyi kamar irin su cewa mai wannan sanarwa take nufi sannan kuma mai faru sai yanzu kotun ta fara kokarin wato fara gudanar da wannan bincike me zai faru idan har kotun da ƙarshe dai ta gano cewa an tabka waɗannan laifuffuka da take zargi cewa waɗannan ɓangarori ɗin sun aikata da kuma dai wasu daga cikin tambayoyi ɗin inda muka tattauna da kuma neman amsansu tare da barisa bello ibrahim jahun wani masanin harkokin shari'a a Najeriya din inda lokaci ya yi mana halin sa wancan lokacin muka bayyana cewa insha Allah a wannan mako din za mu yi kokarin gurin amsa sauran tambayoyin da suka saura dangane da wannan batu a hirar da muka yi da shi din da suka hada hada batun yadda kotun za ta gudanar da ayyukanta matukar aka sami cewa waɗannan mutane da ake zargi din suna da laifi din sannan kuma da irin zargin da ake wa kotun ta cewa tana nuna wariya a kan wasu kasashe musamman ma da wariya din tana nuna shine ayyukan da tana gudanar su ne mafi yawa akan al'ummar afirka wato ana zargin kotu din da nuna wariya da son kai da nan dai su abubuwan da suka gudana kenan mako da ya gabata muka ci insha Allah a cikin wannan wata din kuma a cikin wannan saduwa din za mu karkare shi shiri da aka sai biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari barkamu da sake saduwa idan dai masu saurari din ba su mance ba kamar yadda muka a matsayin matashiya a shirin da ya gabata ɗin mun bayyana cewa kotun ƙasa da ƙasa mai shari'a manyan laifukan yaƙi a kwanakin baya ta sanar da cewa ta fara gudanar da bincike na yiwuwar an tabka laifukan yaƙi da cin zarafin bil adam a najeriya a shekarun baya bayan musamman bayan bullowar lamarin nan na boko haram inda take zargin cewa 'ya'yan boko haram da kuma sojojin najeriya din sun aikata waɗannan laifukan yaƙin babbar mai shigar da ƙara a kotun da malama fatu bensu da ce ta sanar da haka din inda ta ce suna da wasu dalilai a hannunsu da suke nuni da cewa an tabka laifukan yaƙi a najeriya na ta ce komai ya kammala a halin yanzu a matakin farko domin gudanar da bincike game da halin da ake ciki kan kungiyar ta boko haram da kuma sojojin najeriya to abin tambaya a nan dai kamar yadda muka bayyana al'umma suna da tambayoyi daban-daban a kan waɗannan wannan lamari musamman kan cewa me yasa me wannan sanarwa na kotu din yake nufi a halin yanzu sannan kuma me yasa sai a yanzu ne kotun nata motsa wurin ganin ta aikata wannan ganin cewa boko haram din dai sama da shekaru takwas ana fama da abu daya amma sai yanzu duk dai wannan dai a makon da ya gabata din mun tattauna su tare da bakon namu to a halin yanzu ma muna tare da shi bakon namu barisa bello ibrahim jahum wani masanin harkokin shari'a a najeriya kana kuma malami na bangaren shari'a a jami'ar ahmadu bello da ke zaria a congo campus a ato barisa barka da zuwa filin kuma muna kara godiya dangane da lokacin da kake bamu kamar da ka sani barisa ita da wannan kungiya ta boko haram kungiya ce ta 'yan ta'adda da suke zaune a daji a wasu guraren da wato ba ma wanda san inda suke to wani irin shari'a za a yi musu wa irin wannan yanayi ko da ce an sami an same su da irin wannan laifi da su wannan wannan kotu take zargi din sana'a bangare guda kuma idan har ita kotun tana ta zargi sojojin Najeriya da su mara tabka wannan wato laifukan yaki din sannan kuma ita gwamnatin Najeriya da take amincewa da wannan bincike da irin sakamakon binciken ko kuma ma take ba su haɗin kai yaya kenan lamarin zai kasance mafi yawan mutanen da ake tuhumar su da laifuka mafi yawa in ka ga cewa mutane ne waɗanda suka bijire ma doka kuma a bisa fikira ta dan adam ko kuma matsayin shi da yadda yake duk wanda ya ya bijire ma doka daidai ku ne ake samu a cikin ɗari da ƙyar a samu uku waɗanda za su ce oke to gashi mun kawo kanmu mu mana hukunci ai boko haram da ƙyar ne su kawo kansu hawa biyu ne ko dai mutum ya ci gaba da aikin ta'addancinsa da yake wanda yake gani a matsayin aikin addini a in ya ci gaba kuma kaga zai kasance cikin daji ne ba zai bayyana ba sai dai a kama shi ta hanyar gudanar da yaki ko amfani da ƙarfi idan kuma hakan ya gudana to kaga sai dai in an kama shi ƙarfi da yaji zancen ma a sanar da shi babu inda zaka same shi inda duk kaga san zaka sanar da shi inda ba kiran waya bane ko kai ko jefa masa takarda to ina tabbatar maka cewa babu wata hanya da zaka bi ka ce ka sanar da shi ido da ido ta ɗaya gefen kuma kamar yadda na faɗa lokacin da kake da nake ansa tambayar da wuce na gaya maka cewa su eh, sojoji suna daga cikin wani bangare na hukuma wadda da su ake amfani wajen kama wanda ake tuhuma musamman ta gefen yaƙi domin a ta zuwa ga kotu to sai gashi su da kansu suna cikin waɗanda ake tuma shi ne nake gaya maka in ka lura da kes ɗin albashir na sudan za a ga cewa a matsayinsu na hukuma ko kuma waɗanda suke ɓangaren hukuma ba su cika kai kansu su ce ga nan mun yarda da umarnin da aka yi cewa mu zo gaban kotu ba yawanci sai dai idan shugabanninsu ma'ana shugaban ƙasa ya yarda cewa a kai ka sai a kira ka ka zo fadar shugaban kasa ko ka je waje a nan a maka karfa karfa nan ma ba bisa ikon ka ba son ka ba domin bisa so ba wanda yake so a je a tsare shi a rike shi a hana shi fita ko a hana shi tsayawa da tsawon shekaru to a nan wajen hukumar soja a yadda take ba wai doka ne ta hana ta ba a bisa matsayin su na mutane ba za su taba miƙa kansu su ce ga munan yan sandan ƙasa da kasa ku su tsaye mu ku kai mu kotu ba ba za su yi ba to a nan wajen idan ba su yin ba wannan waranti ko kuma buƙatuwar cewa a kai su yana nan yana aiki daga nan har illa masha allahu to kenan idan ga eh, soja ya yi ritaya ya bar aiki to ya fito ya bayyana kansa a matsayin wanda za a iya kama shi a tafi da shi wancan waje. To barisa an jima ana zargin ita kanta wannan kotu ɗin da nuna wariya akan gudanar da wurin ayyukanta ganin cewa lamuran ta fi damuwa da kan lamuran suka shafi afirka kawai da kuma shugabannin afirka alhali kuwa akwai shugabannin kasashe daban-daban na turai da na amurka da sauransu waɗanda su suke tabka irin waɗannan laifukan yaƙi kuma su kansu an tabbatar da haka din amma kotun ba wani motsi da take yi wurin neman waɗannan mutane sai dai kawai abubuwan da shafi afirka. wato zargin nuna wariya zargi ne wanda a shari'a ake neman hujja wadda za a ce ka kai ta gaban wanda zai iya sauraro kuma iya yanke hukunci a kai wannan hujja zai yiwu ana iya ganin uh, gwamnatin shugaba bush da ta gabata da gwamnatocin su tony blair da su gwamnatin da uh, benjamin netanyahu da kuma wasu kasashe haka da aka gani cewa suna farma wasu kasashe karfi da yaji ana ganin cewa abubuwan da suka yi laifuffuka ne waɗanda ya kamata a ce in an kai su kotun duniya a ce an yi shari'a a kansu an kuma tabbatar da laifi to abin tambaya a anan shine wane ne ya kai ƙara in akwai waɗanda suka kai ƙara kuma wannan ƙara ba a bi ta ba ko kuma ba a ɗauki sammacin an miƙawa ko kuma a tallata sammaci cewa an kawo ƙaran wane da wane da wane in aka yi haka aka ga kuma cewa kotu ba ta yi komai ba to ya tabbata cewa kotu tana sakaci wajen gudanar da shari'a akan waɗanda ake tuhuma waɗanda shugabanni ne na manyan ƙasashen duniya to abin tambaya kuma shine shin dama can waɗannan ƙasashe sun yadda sun rattaba hannu a matsayin mambobin wannan kotu kuma suka miƙa wuya cewa lallai sun yadda wannan kotu ta musu shari'a an san wannan tambaya shine zai fitar maka da ansan cewa ko akwai bambanci ko babu abinda nake nufi shine idan eh haka ne waɗannan ƙasashe sun rataɓa hannunsu a matsayin mambobin wannan kotu to shi shikenan bisa yadda ake gani a zahiri lalle ya wajaba kan duk wanda yake da koke akan waɗannan mutane ya kai ƙaransu wannan kotu idan bai kai ba to ba ko zai zargin cewa ana da bambanci ba idan kuma an kai to lalle ya tabbata kuma ba a yi ba ba a bi ka'idar shari'a an yi musu shari'a ba to ya tabbata cewa lallai-lallai. akwai gwadanin bambanci domin mafi yawan waɗanda ake kawowa a gaban wannan kotu shugabannin ƙasashen afirka ne domin in ka lura da yakin da aka yi na 1990 wanda aka shiga iraki aka ta samu mabambai da kuma waɗanda aka shigo 2001 wanda jajuji ya je kai bambai a iraki wannan just misali ne aka yi aka gama aka ce dai an kai yakin nan ne domin a tabbatar cewa an tarwatsa makaman guba wanda ake cewa wai saddam hussein na da shi a ƙarshe su da kansu suka zo suka ce da gaske dai mun fahimci cewa saddam hussein baya da makaman guba sannan gashi an rusa gidaje an rusa mutane an kashe mutane an lalata su akan wannan yaƙi wanda hakan ya nuna cewa babu dalilin ma yin yakin gaba daya bare kuma wata dalili za ta bayyana wanda ta sa za a iya yarda a ce yes wannan kashe-kashe da aka yi an yi daidai ma'ana to da ba a yi daidai ba kuwa sun zama cewa abubuwa ne wanda za a iya kafa ga zargi da tuhuma na shari'a a kuma kai waɗannan shugabanni gaban kotu musamman ita wannan kotu na duniya idan ƙasashen su sa hannu in ko ƙasashen su ba su sa hannu ba to ba a da wanda kotu wanda za a iya kai su ba wai don cewa babu hujja a kansu ba ko kuma babu ba su aikata wani laifi da ake gani ba a'a bisa cewa babu wata kotu na ƙasar ƙasa wadda take da ikon yin shari'u din akan dukkan ƙasashe har sai ƙasashe sun yadda da kansu sun rataba hannu sun shiga cikin yarjejeniyar kasancewa mambobin wannan kotu. Barisa Bello Ibrahim Jahun wani masanin harkokin shari'a a najeriya kana kuma malami a jami'ar ahmadu bello da ke zaria a shirar tattaunawar mu kan wannan batu to masu saurari da kuma kawo karshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kai mu can an anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you